yau 25 ga watan sha'aban hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da sha uku ga watan february shekara ta dubu biyu da ishirin da shida miladiya muna cikin tafsiri na suratul baqara a in ba a manta ba mun karanta ayan nan na 49 wa izna jainakum min ali fir'auna yasumunakum su al'azab inda nayi bayanin cewa insha Allah za mu yi ƙarin bayani dangane da wata matsala a Allah ta'ala yana cewa wa izna jainakum min ali fir'auna a lokacin da muka kwace ku daga iyalan fir'auna ya sumu na al'azab suna ɗanɗana muku suna kallafa muku mummunan azaba yi zabihu na abu na'aku suna yanka ‘ya'yanku maza wa yasta hayu na nisa'aku sa'annan suna rayar da ‘ya'ya mata daga ciki wasi zalikun bala'un min rabbikum a cikin wannan akwai jarabawa in ma jarabawa na alkhairi ko jarabawa na sharri an gane wa fi bala'un azimun min rabbikum a cikin wannan akwai jarabawa mai girma daga ubangijinku an gane ku to nan wajen akwai istinbadin da malaman fiqh ke yi ƙarƙashin wannan haya ɗin. akwai matsala na al da al-mubashir al Walmubashir, an gane misali yanzu abinda wani mutum ya rike takobi ya biyo wani aguje? idan ya rike takobi ya biyo wani aguje? shi yana gudu wancan na gudu yana gudu wancan na gudu sai wani ce da Allah malam wani rike mun wancan mutumin kai kuma sai ka rike shi yana zuwa kuma da ya daga tabbobin kawai sai ya taru har lahira to shi wanda ya rike shi din har aka kashe shi yaya hukuncin shi a musulunci shi wanda ya san yaya hukuncin shi wane ne ya fi laifi daga cikinsu al-mutasabbib da al al-mubashir an gani Al al-mutasabbib wanda ya zama sababi domin shi ne ya kama wannan mutumin ya rike har wancan ya zo ya samu dama ya kashe shi da ba dan ya rike shi ba da bai kashe shi ba to ƙarƙashin wannan aya ne wa izna jena kumin ali fir'auna ya su muna kumsu al'azab a lokacin da muka cece ku daga iyalan fir'auna suna ɗanɗana muku mummunan azaba yanzu wannan mummunan azaban da suke ɗanɗanawan shin wane ne ya ba su umarni su fadawan fir'auna akan su ringa ɗanɗanawa bani isra'il mummunan azaba ba fir'auna ba ne? fir'auna shi ne shugaba shi ya ba fadawa dama cewa in an kama wani daga cikin bani isra'il in wani daga cikin bani isra'il ya samu karuwa matar shi ta haihu in ɗan da aka haifa namiji ne ya ba da dama a kamo yaron a yanka kun fahimta ko fir'auna ya ba da dama in an kama yaro an haifi jariri in dai namiji ne jaririn nan daga cikin bani isra'il kawai a yanka shi kaga wannan umarni ne wanda ya zo kai tsaye daga shugaba fir'auna ne ya ba da wannan umarnin so sojojin fir'auna ko 'yan sandan fir'auna suna kamawa za su yanka a nan wajen wane ne mutasabbir waye mu mubashir eh? fir'auna mutasabbir ne shi don shi fir'auna umarni ya bayar an gano wannan ko su kuma sojojin fir'auna su suka yi aikin kai tsaye to wane ne ya fi laifi an gane ko to nan wajen akwai tattaunawa sosai da malaman fiqh suka yi a cikin bulugul maram a cikin kitabun jinayat akwai hadisin abdullahi bin umar radiyallahu an inda yake cewa an karko daga manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idza amsaka ar-rajulu rajula wa qatalahu al-akhar yuqtalu alladhi qatala wa yuhbasu alladhi amsaka idan wani mutum ya kama wani mutum ya rike shi sai ɗaya kuma ya zo ya kashe shi to za a kashe wanda ya kashe za a tsare wanda ya rike shi wanda ya kashe ɗin shi ne za a kashe shi shi wanda ya rike shi za a tsare shi ne to muka ɗauki doron wannan fir'aunin da za a mai eh kaga shi fir'auna tunda ba shi ya kisa kai tsaye ba za a tsare shi ne ko su kuma sojojin fir'auna su ne masu kisa za a kashe su to wannan hadisin Imam daru ya rawaito shi mausulan ibn qaddan ya inganta hadisin kuma rijal na hadisin inganta amintattu ne gaba daya sai dai bai haƙi ya ce hadisin mursal ne shi to ƙarƙashin wannan malaman fikiyu suka ce daga cikin hanabila cewa idan wani mutum ya rike wani mutum domin ya zo ya kashe shi sai wannan mutumin ya zo ya kashe an gane ko aka ce kutilar ɗatin bila da gula ma. ya rike takobi ya ce rike mun wani da kashe shi kai sai ka rike shi sai ya zo ya sauka mai wuka ko ya zo ya fille mishi kai to sai malaman fiɗiwu na hanabila suka ce qutilan qatil bila khilaf bain gulama. za a kashe wanda ya kashe din babu wani sabani tsakanin malamai li'annahu qatala man yukafi'uhu amdan bighairi haqqin domin ya kashe wanda yake daidai da shi yanda yake mutum shi ma mutum ne yanda yake musulmi shi ma musulmi ne yazo ya kashe shi to shi ma ya kashe shi da gangan shi ma za a kashe shi al mumsik fa yuhbas hatta yamut amma wanda ya rike shi za a tsare shi a kurkuku har ya mutu za a mai life imprisonment wala qawada alayhi wala diya babu ramuwa a gare shi babu diya babu ramuwa a gare shi babu me ba diya wato ma'ana wala qawada shi ba za a ce shi ma za a kashe shi ba sannan ba za a ce biya diya ba sai dai za a kama shi ne a kulle hayyar mutu a kurkuku wannan shi ne suka faɗa suka ce ha za a kana mumsik ya alamu annal ka tulu wannan kenan idan mai riƙewan ya san cewa mai kisan zai kashe shi ne idan ya zama to mai riƙewa ya san cewa mai kisan zai kashe shi ne an gani ka zo kaga mutum ya riƙe takobi wani shi a ɓace yana bin shi a guje yana bin shi a guje wannan kuma na gudun fitar rai yadda daga fuskan wancan da takobin da ya rike kisa zai yi ko kuma dama ka san halin wannan mutumin ka san ɗan daba ne in ka ga ya rike takobi to in ya kawo mutum kawai lajira ne ce dan Allah wani rike min shi da Allah wani rike min shi kawai sai ka rike shi kuma ka san dama kisa yake yi yana zuwa kawai sai ya tare shi ya kashe shi to wannan babu shakka shi wanda ya kisan za a kashe shi sannan kuma shi din nan wanda ya rike za a kulle shi life imprisonment akan wannan an gane ko amma idza kana la ya'lamu zalika in bai san da haka ba ba kawai abin da limamu unguwan su ne limamu unguwan kuma an san limamu unguwan mutum ne mai saukin hali sai ga ya boli ko kubi yana burmushi ya da Allah malamu Usman rike mun zana rike mun wani yana dan bin shi wancan na dariya ba za ka tsaya ba ko ba za ka tsaya ba ko ta ce tsaya aka rawa kallon tsaya maka bi ka dan tsaya ka ga me zan yi mana ya kuke gani idan malamin kare ya ce da Allah ka dan rike mai wani kaga malamu mana dariya kuma inda malamin ya rike takobin ma bai kama da zai kisa ba shi mu wanda ake bi shi ma dariya yake yi abin ya zama kamar duk wasa ake da shi mai rike takobin da shi mai gudun sai aka ce ka rike kai ma sai kana dariya sai ka rike to yanzu ya za a yi eh wato shi da kace ka an kana mizahan wala iban kamar ya zama kamar ba'a da wasa yanayin abin kamar ba'a ne da wasa falaisa ala al-mumsik shay li'anna mautahu laysa bi fi'li to wanda ya rike din ba shi da laifi domin mutuwan shi wancan ba aikin shi bane shi ya ga kaman wasa ake yi duk bangarorin guda biya kaman ba a suke yi kuma wannan malamin baya tunanin wannan limami zai yi wannan kisa din ashe malamin yana burbushi ne amma na ciki na ciki an gani? Allah kaɗai ya san laifin da wannan ya mai ya rike takobi kawai yana dariya amma shi ya riga ya rantse wallahi sai ya kashe shi kai kuma ka sani ba ka ɗauka tun da limamin ku ne kuma mutum ne mai sauƙi limamin nan naku ba shi da zuciya ba shi da kaza nan da sauransu sai ka zo ka rike liman na zuwa kuwa daga ɗaga takobi kawai kulle mishi kai sai subhanallah akar maka lawai aka yi ce wani ya rage naka an gane wannan ko aka ce to a nan wajen shi waye za a kashe a nan za a kashe wannan wanda ya kisa shi za a kashe shi wanda ya rike ba shi da laifi fahina izin fala yi baro fi qasdul katil a lokacin nan ba za a jingina shi zuwa ga cewa yayi niyyar kisa ba ba za a jingina mai wannan ba saboda yanayin daukan makamin ya nuna kaman wasa ake yi to shi kuma sai ya dauki abin da wasa sai ya zo ya rike shi da sauransu an gane wannan ko wannan shine abin da ya shahara a mazhaban Imam Ahmad yana daga cikin mufradat na Imam Ahmad dalilin shi wannan hadisin amma imamu na malik rahimahullah shi ya tafi cewa idan ya kasance shi ainihin mai rikewa yana ganin alaman fa cewa shi wanda ya kama ya rike yana ganin wancan da ya rike takobin da wuya in ba cisa zai yi ba an gani yana ganin akwai alaman cewa ba cisa zai yi shi na ka ce to kutila jami'an a wajen imam malik da mutasabbib da mubashir duk za a kashe su su biyun nan gaba ɗaya za a kashe saboda shi wanda ya rike din wato ya ga alamu mai ƙarfi wanda ya nuna cewa fa wanda ya bashi umarni ya rike din zai kashe ni ya ga alama mai ƙarfi shi kuma sai ya rike to su biyun nan gaba ɗaya za a kashe shi an gane ko in ya rike shi amma in ya rike shi yana ganin cewa kawai zai sare shi a zai bugai ne kawai in ya rike shi yana ganin kawai zai bugai ne kawai to za a kashe wanda ya kisa za a yi hukuma ga mai rikewa shi anan wajen ya rike ne ya ɗauka cewa an ce ne ya rike za a ɗan mai bulala ne ko za a ɗan hukunta kawai da ya riƙe yana zuwa kawai sai wancan ya sare shi to wanda ya kashe din za a kashe shi wanda kuma ya riƙe za a mai hukuma mai tsanani don in ya ga irin wannan abu kar ma ya ƙara shiga an gane ku imamu shokani ya ce alhaku al'amalu bi muktadal hadith al-mazkur ya ce abinda yake gaskiya shine a yi hukunci da abinda wannan hadisin ke hukuntawa duk da cewa hadisin wato mursal ne shi an gane wannan ku? to amma shi abu hanifa da imamu shafi'i suna ganin za a yi ta'aziri ne shi wanda ya rike din za a mai ta'aziri ne shi idan ya zamanto wato ya rike wani ne don a kashe shi ya rike wani don a kashe shi za a mai ta'aziri ne alhali ya san fa cewa kashewa za a yi sai kuma ya rike amma ai ba shi ya kisan ba wanda ya kisan kawai shi za a hukunta da kisa shi wanda ya rike sai a mai ta'aziri domin shi wanda ya nemi a rike din shi ne ya yi mubashara shi wanda ya rike din shi mutasabbib ne shi so daga bangaren mubashara ya zo ya rinjayi bangaren mutasabbib an gane daga cikin ta'aziri akwai daurewa a kama shi a kulle shi a kurkuku amma su yan hanafiya ba sa ganin cewa a kulle shi har abada ba sa ganin a kulle shi life imprisonment kamar yadda yan hanabila suke su yan hanabila sun ce ba za a kashe shi ba amma za a kulle shi har abada har sai ya mutu su yan hanafiya su ce sun yarda a kulle shi din amma ba har abada ba su suna ganin wato daure shi za a wakilta shi ne zuwa ga ishtihadin alƙali ishtihadin sarkin musulmi a gani shekara nawa za a daure shi ko abin da ya kama da wannan ka ce domin manufa a nan waje shine ana so ne a ladabtar da shi ba wai ana so ya zauna a nan har sai ya mutu ba da sauransu imamu na malik mahulla ya tafi akan cewa lalle wanda ya rike wani za a kashe shi ƙisasan. in ya zamanto ya rike wani ne don a kashe shi in dai ka rike wani dan a kashe kai ma za a kashe ka an gane wannan ku? alhali ya san za a kashe din amma idan ya zama bai san za a kashe shi ba to shine za a mashi ta'aziri ba maganar kisas wallahu a'lam an gane wannan ku? to kaga wannan shine abinda malamai suka faɗa dangane da wannan mas'ala din an gane dalilin da ya sa aka yi wannan baɗin kamar yadda muka ce fir'auna ya umarci fadawansa da su ringa kamo jariran bani isra'il suna kashewa yanzu idan kai soja ne sai shugabanka yana baka umarni ka ringa kashe mutane da zalunci ka tabbatar cewa wannan kisa kisan zalunci ne wa'annan mutane da ka kashe ba su yi laifi ba to nan gaba in aka yi fiye mulki aka samu iko a kanka kai wannan soja ya hukuncinka shugaban da yake umurtanka ka kashe mutane da zalunci ya hukuncinsa shi shugaban ba shi ya kashe ba ya ba da umarni ne an kashe kai ne kake rike bindiga ko takobi ka kashe mutane wane ne ya fi girman laifi kuma wane ne za a yanke mai hukuncin kisa idan shugaba ya bada wannan umarnin an gane wannan ku? to ne, a shi imamu na al shi ma ya tattauna wannan matsala din an gane wannan ku? ya tattauna wannan matsala din cewa yaya hukunci sai ce wa ƙarin talafal ulama fi hadhihi al-mas'ala ala thalathati aqwal hakika malamai sun yi sabani a cikin wannan matsala kan maganganu guda uku maganan farko yuqtalani jami'an za a kashe su gaba daya da shi wanda ya ya bada umarni cewa ka rike wani da shi wanda aka rike din dukkan su gaba daya za a kashe su haza bi amri an gane ko wal ma'amur bi mubasharati wannan shi ya bada umarni shi kuma wanda aka ba umarni shi ya aikin kai tsaye wannan shine mazhaba na Ibrahim an-Nakhai Imam Shafi'i da Imam Malik sun yi tafsir akan wannan Imam Shafi'i na cewa iza amara sultan rajulan bi qatl rajulin wal ma'mur ya'lamu annahu umira bi qatlihi zulman kana alayhi wa ala wa ala al-imam al-qawat ya ce idan shugaba ya umurci wani mutum da ya kashe wani mutum alhali shi wanda aka umurta din ya san cewa za a kashe wancan mutumin ne an gane wannan ku? ya san za a kashe shi ne kan zalunci shugaba ya ce ma ka riƙe min wani kuma ka san cewa shugaban zai kashe wannan ne da zalunci ya za a yi sai ce kana alaihi wa alal imam al-awwal yanzu akwai ramuwa ga shi wannan mai riƙewan da kuma shi shugaban da ya kashe din da shugaban da ya kashe da shi wanda aka ce ya riƙe din gaba ɗaya za a kashe su za a ɗauke su gaba ɗaya su biyun nan kamar masu cika ne duka a kashe su to kenan idan kana soja sai shugabanka ya baka command ka rike wani mutum kuma ka san wannan mutum bai zalunci ba ka san za a zalunce shi ne kuma ka san lalle kashe shi za a yi sai ka rike shi sai komandan ka yi zo kashe shi sai yanzu kenan da wannan tafsir na imamu shafi'i da imamu na malik da komandan da shi wannan wanda aka ba umarni ya rike dukansu gaba ɗaya za a kai su lahira an gane ku sai ce amma kuma idan komanda din idan shugaba ya sami miki ba kuma ya san idan bai bi umarnin shugaba ba shugaban zai kashe shi kwamandan ya ce riƙe mu wane ya ce yalla bai kai hankuri ce ni na ce ka riƙe mu da kaki kawai sai ya daga bindiga zai harbe ka ka san lallai in baka riƙe wancan ba zai harbe ka an gane wannan ko to yanzu ya za a yi sai ka zo ka rike saboda an tilasta ma ka rike shi yanzu kai da ka rike din nan za a kashe ka ne ce kana alal imam al-awad wa fil ma'mur qawlani to shi komanda din shugaban da ya bada umarni cewa ka rike shi din shi idan an samu nasara a kansa shi ma za a kashe shi sannan shi wanda aka ba umarni din ya rike akwai mangaru guda biyu a kansa ɗaya daga cikinsu na alaihi kawai cewa shi ma za a kashe shi saboda ai da ranka da ran wanda aka kashe duk ɗaya ne da ranka da ran wanda aka kashe ba bambanci tun da haka da ka zaɓi kai ka rayu ka kashe wani to shi ma idan an samu iko a kanka kai ma za a zaɓi ka tafi saboda idan ya sama ka kashe wani wannan baya zamantowa uzuri na kashe wani tunda wannan wanda aka sama ka kashe shi shi ma da ranka da nashi iri ɗaya ne saka dukkan ku gaba ɗaya za ku tafi an fahimci wannan aiki a shi ne ke cewa wal'akar ɗaya maganan kuma laƙawa da alai wa alai ne su biya ɗaya ra'ayin babu ramuwa a gare shi ba za a kashe shi ba amma zai biya rabin diya shi wannan wanda ya rike zai biya rabin diya tunda dai an tilasta mai ne akan mai an tilasta mai akan ya rike wannan ibn al-munzir shi ya kai ta wannan magana imam al-qurtubi ce, malaman mu sun ce a shi wanda aka ba umarni in ma ya zamanto wanda ya baka umarnin dole ka masa biyayya idan an baka umarni to za a duba umarnin shin wanda ya baka umarnin dole ne kai masa biyayya ko ba dole ba bane kai masa biyayya kaman wani ɗalibi ne a islamiyya sai wani ɗan ajinsu yana gaba da shi a shekara ya rike takobi sai ce ma wannan ɗalibin na islamiyya cewa ya rike wani sai tun da dai ya girbe shi sai ya ɗauka cewa babba ne ya ce rike wani tun da babba ne ya ce rike wani ai zan rike shi sai ya rike shi sai wannan ɗalibin babba sai ya zo sai ya kashe wannan wanda aka ce a rike din to shin wannan yaya ya kamata ka ga umarnin shi ya kamata ɗalibi kuna islamiyya tare shi wancan yana aji shida kai kana aji uku kaga yana gaba da kai sannan kuma banda ba wannan mukaddara shi ma ra'isul abin da ra'isul dullab ne shi shugaba ne sai ce ka rike wani ya rike takobi yana bin shi rike mu rike mun sai ka zo ka rike shi sai zo ya kashe to shine yake cewa anan wajen za a duba in ya kasance wanda ya ce ka rike din dole ne ka yi masa da'a ko ba dole bane kai masa da'a ya zamanto dole ne kai masa da'a ko ba dole bane kai masa da'a in ya zamanto dole ne kai masa da'a to a nan wajen sai ka rike shi an gane wannan ko in ya zama dole ne kai masa da'a sai ka rike shi to a nan wajen za a kashe fayuqtalul mubashir fayuqtalul mubashir wahdahu dun al-amir za a kashe wanda wanda ainihin ya aikata abin kai tsaye wanda ya kisan banda wanda ya ba da umarnin an gane idan shi ya ce ka rike min shi ko kuma ya ce min harbe min shi harbe shi da ya ce ka harbe shi sai ka duba wane ne ya ce ka harbe shi idan wanda ya ce ka harbe shi dole ne ka yi mishi da'a to a nan wajen idan ka harbe shi din to shi wanda ya bada umarnin shi za a kashe me yasa za a kashe shi saboda dole ne ka yi mai yanzu shugaban ƙasa ya shigo masallacin nan sai ya nuna wani ya ce a harbawa wani ya ce ma wani soja ya harbe mai wani ce yin biyayya ga shugaban ƙasa dole ne ko ba dole ba ne eh? ko kuma komandan komandan sojoji ya zo ya ce a harbawa ne kaga yin biyayya ga komanda dole ne a tsarin soja ko ba gaba ne to da ya zo ya harba a nan wajen za a ɗauka komandan kawai shi ya harbi tun da dai dole ne wannan umarni da dole ne a yi biyayya to saboda haka komandan za a kashe shi wancan sai dai a ce ya biya diya an gano wannan ko za a kashe kwamandan ne shi kadai ko shugaban shi kadai banda wanda banda shi wancan ne banda wanda ya bada umma abin da kai yawa eh za a kashe kwamandan ne amma idan ya zama to ba dole bane ya mashi biyayya ba kamar wanne ne ba dole bane ya biyayya misali zan kawo misalin mahaifi sai mahaifinka ya zo ya shigo da kai masallaci cik, ce tare mun wani shi dole ne ka yi wa mahaifinka biyayya nan in baka yi biyayya mai mahaifin zai maka sai dai kawai ya yi addu'a na baki wannan addu'a ko ba zai hau kanka ba tun da dai yana so ya umarce ka ne da sabon Allah ka kashe wani in ya ce ka sare shi suka ce baba ka yi haƙuri ni na ce ka sare ni na haife ka baba ka yi haƙuri a nan wajen idan ka zo kaiwa baba biyayya sai ka zo ka sare shi din to kai ne za a kashe ba baba ba saboda ba dole bane ka yi biyayya ga baba a wannan wajen da an ka yi biyayya ga baba ba abinda baba zai ma kun gano wannan aiki shi ne ma'ana shi wanda ya kisan shi za a kashe banda wanda ya ba da umarni Shi ne aka yi magana kamar uba ya umurci ɗansa ko malami ya umurci wasu daga cikin ɗalibansa malami ya zo ce in dai ka tabbatar ni ɗalibinka ne a ni malaminka ne zo ka harba wani to anan wajen ba dole bane yi masa biyayya shi wannan malamin an gane wannan ko ka ba malam hakuri idan malam ya ce dole sai an yi ta ce ya hakuri in ya ita ce gaskiya ko sai aka maka Allah ba zan iya ba saboda in ma biyayya na ma biyayya cikin sabon Allah idan ko ka zo kawo malam biyayya sai ka zo ka harba wannan mutumin to kai da ka harbe kai za a kashe shi ko malam sai a yi tunanin me za a yi shi na fasan gane wannan wa alaikum salam Thank you. a to yawan da kaga ba su ba suna amfani da shari'a ne kai irin abubuwan da ke faruwa a Najeriya ba ana amfani da shari'a ba ne. wasu 'yan siyasa su sa wasu 'yan daba su kashe wani kaga ba dole ba ne 'yan daba su yi biyayya ga 'yan siyasa 'yan siyasa dan yan daban nan sun yi aikatawa ba abin da kan siyasa zai musu to so da idan yan daba sun je sun karu wani in an kama yan daba din kai tsaye yan daban za a kashe shi shi ko dan siyasan za a yi tunanin mai za a aikata in ma a ce ya biya biya ko rabin biya ko a daure shi gwargwadon yadda alƙali ya gani na ta'aziri an gane wannan ko amma in ya zama to wanda dole ne kai masa biyayya kaga wannan kaza shi kuma nafi'u ibnu nafi'u na cewa la yuqtalu sayyid idza amara abdahu wa in wa in kana azaliyan ba a kashe shugaba idan ya umurci bawansa yayi kisa ko da bawan nan ba ajame ne shi ya umurce shi da kashe wani wai ba za a kashe din ba sai dai shi bawa din kenan ibn habib yake cewa za mu doki maganar ibn kasim wato innal qatala alaihima cewa duka su bi gaba ɗaya za a kashe to kun ganin duk gaba ɗaya malamai suna ta tattauna wannan matsala ana ta tattauna shi ana tattauna shi an gane wannan ko cewa kamar imamu ahmad ya yi magana game da shugaba wanda bawan shi ya umurce shi ya kashe wani ya amuru abdahu an ya fitula rajulan shugaba da ya umurci bawansa ya kashe wani mutum sai shi imamu amur ya ce yi kusurin sayi za a kashe shugaban tunda shi bawa dole ne ya biyayya ga shugabansa ko ba gaba ne shi bawa ne dole ne ya yi in bai yi ba kuwa zai sha wahala sosai wajen shugabansa in shugaba ma ƙila shugaban ma ya kashe shi amma a wani ƙaunin kuma wato cewa za a kulla wannan bawa a kurkuku ne a ta dukan shi a ne masa ladabi an gane wannan ko to an ruwaito wannan magana daga aliyu bin abi talib da abi huraira radiyallahu anhu aliyu na cewa za a sanya bawan a cikin kurkuku a kyale shi a wajen amma shugaban za a kashe shi amma imamu amur ya ce za a taura bawa a yi ta dukan shi ana yi mai ladabi zuwa wani lokaci wasu biya mai fauri ya ce za a yi ta'aziri ga shugaba akan wannan abin da ya aikata Cikin wani ya ce za a kashe bawan amma ba za a kashe shugaban ba amma da ya ce da bawan da shugaban gaba ɗaya za a kashe su duk da kun ji maganganu gaba ɗaya dangane da wannan al'amari an gane kaga da wannan ashe matsala na cikin za ga malamai suna ɗaukan shi suna ciro shi ne daga cikin ƙur'ani da hadisi malaman fikihu ba wai suna gina hukunci ba ne da ka za su zo su karanta aya ko su karanta hadisi kowa akwai abin da ya fahimta game da shi an gani sai kowane malami ya faɗa abin da ya fahimta sai daga bayan sai ce allahu a'alam kuma duk wannan tattaunawar fa wai an yi ne ƙarƙashin wannan aya fa wa izna jaina ku min ali fir'auna a lokacin da muka cece ku daga iyalan fir'auna ya sumu na su al'azab suna ɗanɗana muku mummunan azaba yuzabbihuna abna'akum wa yastahayuna nisa'akum suna yayyanka ƴaƴanku maza suna rayar da ku shi ne malaman fiƙi suke cewa to yanzu fir'auna ne ya ba da umarni ga fadawansa su ringa yanka ƴaƴa maza na bani isra'il sa'annan kuma su rayar da ƴaƴa mata kaga dai a nan wajen fir'auna ya ya ba da umarni ne akan zalunci su kansu sojoji na fir'auna sun san abin da fir'auna ya yi zalunci ne to ya hukuncin idan kwamanda ko shugaban ƙasa ya bai wa ainihin sojoji dama su ta kashe mutane akan zalunci idan an samu galaba akan wannan shugaba ko wannan komanda din wani hukunci musulunci ya da a gare su shi ne tattaunawa da muke yi yanzu an gane ai mukaddara a ce an samu iko akan fir'auna sannan an kama fadawan fir'auna me ya kamata a yi musu shi ne fir'auna shi ne shi ne menene eh shi ne almutasabbih shine al'amir a fir'auna shi fir'auna shine al-mutasabbib shine ya bada umarni ko su ko fa da wani fir'auna fa sune al-mubashirun ko sune suka yi abin a aikace shi mutumin da ya kisa a aikace da wanda ya bada umarni a yi kisan wane ne ya yi laifi to yanzu za ka iya bada amsa kai tsaye wane ne ya yi laifi wa ya fi laifi a cikin su babu wanda zai iya bada wannan amsa kai tsaye shine malamai suka yi tafsir akan shi suka ce idan ya zamanto kai din nan bawa ne kai sai shugabanka ya baka umarnin abu kaga dole kai masa biyayya ko kuma kai soja ne kurki sai kwamandan sojoji sai ya baka umarni dole ne kai masa biyayya idan ka ƙi yin biyayya ka shiga uku an fahimci wani go to a nan wajen sai kai biyayya a gare shi a nan wajen wane ne ya fi laifi kai ne ko kwamandan Kwamandan shi ya fi laifi a nan wajen da fir'auna da sojojin fir'auna fadawa wane ne ya fi laifi fir'auna shi ya fi don su sojojin sun bi umarnin shi ne ya samun su ne a kan su yi kisa kuma suka yi to yanzu wane ne za a yi ma hukunci a nan wajen fir'auna za a yi hukunci ko sojoji shi ne wasu ke cewa fir'auna za a yi hukunci amma fir'auna shi za a kashe sojojin kuma a daure su har su mutu wani ya ce a'a sojojin za a ce su biya rabin diya wani ya ce a'a sojojin za a kama su ne a daure su gwargwadon yadda al'ali ke gani ana ta tattaunawa a kan shi kenan dai baya halatta wani ya baka umarni ko da yana sama da kai kana soja yanzu wani ya baka umarni ka yi zalunci to wannan zaluncin in an samu galaba a kanka wannan zalunci sai an hukunta ka a kan shi ba za a kyale ka ba karka ce wallahi sallah ya zama dole ne in umarni shi yasa nayi baya zamantowa dole a ka'idar musulunci a ka'idar musulunci babu wani dole cewa dole sai ka kashe wani babu ba a biyayya ga abokin halitta wajen saba wa mahalicci in dai har wannan ka tabbatar da bai yi laifi ba sai aka baka doka ka kashe shi to baya halitta ka yi kisan in ka yi kisan to ka jira abin da zai same ka idan har an samu galaba a kanka an fahimci wannan ko to ne abin da Allah ta'ala ya faɗa a cikin wannan aya ɗin ko malamin fiqh suka tattauna kowa ya kokari ya kawo gwargwadon abin da ya fahimta wa alaikum salam shi makwabci zai barawo ya ce barawo ne eh Mm. <laughs> waya na wajen barawo ne ya shiga gidan wani sai wanda ya gani sai mutumin ya raka shi a guje ya rike sanda yana barawo barawo wanda da allah rike barawo ne to kai kuma sai ka rike da yau sai kwala mai sanda yana kwala mai sanda sai ya mutu a nan wajen kaga ƙila shi mai duka da sandan bai dauka ma zai mutu ba domin asali bugu da sanda ba a cika tunanin mutuwa ba kai tsaye da ya bugai sai ya mutu ina fata gane wannan a nan wajen ba za a ce kai tsaye ya yi kisa da ganganci ba wannan kisa ne shi bawul amt ya yi kama da na ganganci amma ba ganganci ba ne tunda asali wannan sandan ba a tunanin zai yi kisa kai tsaye zai iya kisa amma ba a tunanin shi kai tsaye misali ana tunanin kawai kai tunanin in ka rike shi zai buga mai sanda ne a kama shi a kai shi wajen hukuma da ka rike shi sai kwala mai sanda sai ya mutu wani anan wajen abun za a ɗauki al'amarin ne a ba kotun musulunci ta duba abin da ya dace an gane ba za a yanke mai hukuncin kisa ba shi asalin wanda ya buga sandan an gane in an ɗauka cewa kisan gangan a kisan kuskure ne zai biya diya in an ɗauka cewa kuma ba kuskure ba ne misali in an ɗauka cewa wato dukan da ya yi wato shi ya janyo kisan amma ba asalin shi dama mutum kila bai da lafiya ko dai wani dalili sai ya mutu to dole dai ita kotu za ta duba ta ga menene dai abin da ya dace a aikata a nan wajen ba a kiran kowane ɗaya daga cikinsu mai kisa kai tsaye da almutasabbi ɗin da almubashir din Ko su za ta juba ta ga abin da ya dace gare su ne wa alaikum salam a ta ayi dama tsarawo wa yake nan kama tsarawa kai shi lahira tsarawo ba bai kashe kowa ba bai kashe kowa ba ya za a kashe shi amma in an tabbatar da dan fashi ne yana kashe mutane sai a kashe shi to a nan wajen ba wani hukunci da za a yi a nan wajen sai dai kawai a zargi mutane da ɗaukar doka a hannu a ka'ida in an kama farawo za a kama shi ne a damƙa ma hukuma ita kuma hukuma ta yi bincike in ya tabbata farawon ne an gane da shaidu da komai sai hukuma ta yanke mai hukunci in bai tabbata wa barawo ne ba shaidu ba komai a sake shi ya tafi an fahimta na'am wa in farakna bikum al-bahr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 qul na'am ko kuma bari mu yi amfani da wannan dama saboda muka ce za mu fara wannan tafsiri yanzu ila ba za mu gama ba lokaci ya tafi za mu yi amfani da wannan dama wato a amsa tambayoyi saka wanda yake da tambaya muhimmi dangane da abin da muke tattaunawa a kai ko kuma wajen abin da muke tattaunawa ya yi tambaya وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته da mutasabbib da mubashir ga mai mota ga mai mashin mai mota ya buge wani ko mai mashin ya buge wani shi kuma mai mota ya zo a guje sai ya hau kan shi wanda aka buge din kaga shi mai mashin shi ya fara bugewa da ya buge din lokacin da ya buge din kaga shi wanda aka buge din bai mutu ba ila ya karye ko ya ji ciwo ya kuje misali shi kuma mai mota da ya zo kawai sai ya murje shi wane ne ya janyo sababin murjewan mai mashin shi ya buge shi buge wanda har ya fada titi har ya zama to mai mota ya zo ya karasa shi a nan wajen a nan wane ne mutasabbib waye mu bashi mai mashin mai mashin shi ne mutasabbib ko ba ka ba mu bashin ɗin ba mai mota mai mota din shi ya rungumi kisan kai tsaye tunda shi ya murge shi wane ne zai biya diya a cikinsu tunda a anan wajen kisan gangan shi ne ko kisan kuskure kisan kuskure ne to kisan kuskure ba a ramuwa a kanshi wanda ya kashe wani da kuskure ba a cewa shi ma a kashe shi za a ce ne ya diya idan ya zamanto dangin wanda aka kashe in ba su yafe ba sun zuwa zai biya diya a cikinsu mai mota ne zai biya diya ko mai mashin mai mota ne zai biya diya ko da zahiri tunda shi ne ya murji shi mai mashin ya buge ne da ya buge wanda da an tsaya wajen buge wannan da sai da kila a kai asibiti a ɗanyi jinya kaɗan shi mai mota da ya zo kawai sai ya burge shi gaba ɗaya kaga an wajen za a ɗauka mai mota ne ya yi kisa ɗin shi wannan kuma shi ya sababa kisan to shi mai hukuncinsa to shi wannan ne shi ne mahallin tattaunawa wajen malaman fiƙi shi mai za a masa ba zai yi a bashi haka nan ba saboda ran nan adam ba abin wasa bane shi shin za a ci taron shi ne ko za a kama shi a kulle shi ne ko ya za a yi an gari to wannan al'amari ta'aziri ne yana hannun alkali alkali zai duba menene abin da ya dace ya aikata dangane da al'amarin amma shi asalin wanda ya murje din shi za a duba Allahu na na'am a wanda yake ba shi zai kafara ba kisan kufuri wanda yake zan kufuri shi zai kafara shi direba ya yi accident sai mutanen cikin motar shi to ai accident din ya shafa har da shi nan ana magana irin wanda ake cewa yayi kisa shine wanda ya buge wani amma nan shi ma yana cikin motar da aka mutu duka shi ma da mutuwa zai to waye zai biya biyan shi da shi ma ya mutu haka ne to ai da ya turo shi ma motar ya kamata ya kauce yana da motar da kauce ba na wani lokacin ana gudu ne mai tsanani eh, idan gudun ya zama mai tsanani aka fahimci gudun na ganganci ne to kada a nan wajen za a duba kuma za a yi hukunci ne na ganganci akwai tukin da mutum zai gani a fili wannan tukin kawai da gangan ne na? to kuwa ka samu mutum sakaci ne ya biyo one way kaga wannan da ganganci ne to kawai za a ɗauka kisan ganganci ne an gane idan ya zama to waliyan ba su yafe ba shi ma za a kama shi a kashe idan waliyan suka yafe suka ce diya suke so sai a biya diya an gane eh eh dama dole ne kafin a yanke hukunci a ce abu ganganci ne ko kuskure ba dole sai an duba a yaushe ne abin ya faru da dare ne ko da rana da dare ne akwai birki ba birki a motar ba wuta ba ba wuta a motar an gani motar duk ba wuta ba birki ba kaza misali sannan tayoyin sun suɗe to irin wannan taya ya suɗe gashi ba birki gashi ba wuta shi. sai gashi an yi wannan hadarin da mai mashin ya buge sai wannan mutumin ya zo da mota motar nan gaba daya bai cancanta a hau titi da shi ba sai ya hau ya kisan kai to ya za a ɗauka za a ɗauke shi amdan ne ko shibul am za a ɗauke wannan ganganci ne saboda irin wannan mota bai cancanta ya hau titi ba amma kuma 'yan najeriya sun saba hawa titi da irin wannan mota kuma a wani lafiya hmm? ba za mu da kai shibul amd ba a galla za mu diya an fahimta ai ta saboda ka ta ga tun kasancewan wato bisharadi na tuka mota bai cancanta ba ko misalin mutum ne ma gaba ɗaya ma ba shi da driving license kai bai ma koyi tuki ba karambani ne ya hau sai zo yi wannan barna ɗin shin yana da uzuri ba shi da uzuri in an kama shi ba za a sassauta mishi ba saboda da gangan yi, duk akwai wani hadisi wanda annabi ke cewa duk mutumin da ya yi likitanci man dabbaba walaisa bi tibbi ma'ruf duk wanda ya yi likitanci alhali bai kware akan likitanci ba fa asaba nafsan sai zo ya kashe wani akan likitancin nan fa huwa qawadun to ramuwa za a yi ko fa huwa zaminun ko zai biya shi bai kware ba sai ya zo ya shiga harkar likitanci ko ya shiga harkar ainihin tiyata alhali ba kwararre ba ne akan tiyata da ya zo ya tiyata sai aka mutu to lallai sai ya biya biya sai ya biya diyan wannan ran da ya kashe saboda ba fannin shi ba ne ko bai kware akan wannan abin da ya ba an gani saka in kaga amma mutum uzuri fa mota ne wanda ya cika sharadinsa akwai driving license kuma ya je ya koya ya iya tukin an san ya iya sannan motan akwai birki motan nan akwai clutch motan nan akwai wuta motan nan kaza kaza kaza sannan kuma an duba idan shi lafiya lau in ya zama to dama baya gani da kyau kawai karambani yasa ya zo ya tuka shi ma sai an hukunta shi ba haka nan kawai mutum zai zai kama tukin mota ba sai ya zo an tabbatar da idan shi lafiya lau yana gani da kyau sa'an nan zai tuka mota to anan ne za a fara tunanin ainihin da ganganye ko ba da ganganye ba amma in babu wannan sharuɗa to da ganganye za a mai hukuncin ganganci ne Allahu a'lam na'am wa alaikum salam masu maganin gargajiya sai wani ya ba da magani sai aka mutu ai za a duba ni wasu daga ciki sun kware a kan fagensu na maganin gargajiya sun daɗe suna ba da wannan magani kuma ana warkewa sai yau suka ba da maganin sai aka mutu kaga wannan ba komai babu wani abin da za su biya na diya tun da fagensu ne sun saba ba da magani a kai amma in ba fagensu ba ne ba a saba ba da magani a kan abun ba sai zo ya karambani ya ba da magani sai aka mutu sosai, sai ya biya jiya ai maganin gargajiya kala-kala ne wasu yan fowar nai wasu wasu kware wani kafin ya baka magani zai ce ka je a yi maka tent a kawo mai ya gani wani irin ciwo yake damunka sai an je an yi tent an kawo sai ce ta wannan yana da ciwo kaza sai ɗauki magani daidai shi ya bayar kuma in ciwo kaza ne ma ya san in ciwon chronic ne ko ba chronic ba zai ba da magani gwargwadon ƙarfin ciwon wannan in ya ba da magani gwargwadon ƙarfin ciwon an ga ba sakaci yi ba ba kuma ya yi shigi ba ne ba zai biya komai ba an fahimta? nan yayi mai? danginsa idan ya zamanto ya yi cinsa sai ya zamanto shi da ya kisa nan aka ce kawo diya bai da kudin biyan diya din to danginsa za su taimaka duk danginsa gaba daya a gani in an zo danginsa na kusa sun gagara sai a koma dangi na nesa in sun gagara sai hukuma su biya zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam an yi kasama lokacin da wasu daga cikin sahabbai suka je can kasar abin nan kasar Khaibar sun je kasar Khaibar ina ganin ko kasuwanci ko kasuwanci ya kai su kuma menene sai aka kashe musu ɗaya daga cikin mutanen su to sai suka ce ai Yahudawa ne tunda a garin su ne Yahudawa suka kashe suka gaya ma hannun sai annabi to a gaya ma yahudawa in ma su zo su biya diya in ma su yi shirin yaki shine sai yahudawa suka ce wallahi ya rasu ba mu kashe ba wallahi ba mu ne to sai annabi ya ce to yahudawa sun ce ba su ba bane to da dai ba ku da shaida cewa yahudawa suka kashe to yanzu kudin nan masu cewa an kashe muku mutane an kashe muku mutum ku zo ku yi rantsuwa hamsin in kun yi rantsuwa hamsin to za a kama ɗaya daga cikin yahudawa a kashe suka ce ya rasulallah ya za mu a aka ce kai Yahudawa su yi rantsuwa hamsin yahudawan su yi rantsuwa hamsin sai sahabban suka ce ya rasulallah kafirai ne fa za su yi rantsuwa kan ƙarya yanzu an aka aka aka ce saran tsaye za su yi rantsuwa rasulallah wallahi ba mu kashe shi ba sai suka yi rantsuwa hamsin shikenan sun sha to sai annabi ce to tun da dai ku din nan ba za ku yarda su yi ba ku ku zo ku yi rantsuwan kace ya rasula to aiki san ba a gaban mu aka yi ba to sai manzo Allah ce to tun da dai abin ya zama haka bari kawai hukuma za ta biya sai hukuma musulunci ta ba da rakumi ɗari diya an gani kuma ya zama to ku ba za ku iya biyan diyan ba sai hukuma ta biya an gani amma ana fara duba kai din nan ka biya diya yan uwanka dangin ka su taimake ka a nan wani lokacin an ce dangi akwai masu duba ma dangi na nesa a ce bahaushe ne to hausawa gaba ɗaya su taru su biya in an ce bayar ne yarbawa gaba ɗaya su taru su biya in direba ne ƙungiyar direbobi su taru su biya tunda ai mutumin su ne an gano wannan ko Allahu a'lam hmm. hukuma za su ta su biya hukuma ne ai ai abin ya wuce kace ba za a yi ba kawai za a kira ku ne kotu a ce dan uwanku ba yayi kaza ku zo ku biya diya sai a zama mu kowa a gani in kun ki biya ai kuna da kuɗi a cikin account din sai hukuma ta kira kawai ta biya za a ba da doka ne ga banki kawai a ciro kuɗi a ba mutane kai tsaye ya kira musu ruwa to ai wannan zai taimaka idan kun ga wani daga cikin danginku yana so ya yi wani abu na rashin dacewa za ku hana kaga wannan zai kira ma dangin matsala in direba ne kaga wannan zai kira ma direbobi matsala mu hana shi in ba haka ba zai janyo mana biyan diya na dole dole ku hana shi ya ringa a tuki mara kyau an fahimta idan kuma dan kabilan ku ne za ku zo ku tilasta masa ya daina in bai daina ba ku dakatar da shi daga tuki in bai dakata ba ku miƙa ma hukumar shi ku ce yana so ya kira mana ruwa shi ne alaikum salam Thank you. ai da ganganci jiya ciki ko sallah ba ka sallah ma ibada ne an ce la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun kada ku kusanci sallah alhali kuna maye har sai kun san abin da kuke faɗa to ya za a yi mutum ya san ya sha jiya kuma ya tuka mota ai inda ya sha jiya ya tuka mota za a ɗauka duk abin da ya faru da gangan ne dama ya yi niyyar tuka kai ne an gani yan daba sun suna so su kashe wani shan kwaya suke yi don ya zama to babu wani ba imani a zuciya an gani saboda in suna cikin su gina su ɗan tausaya saboda haka idan ya sha giyan nan zai aikata duk abin da zai aikata sai bayan ya aikata sannan ya gane ya aikata bara a nan wajen kawai in ya kashe wani cikin wannan hali dangi suka ce ba su yadda ba to shi ma za a kamo shi a kashe shi kenan inda ya zama to ya bugu ne ya sha giya in kun ga wani naku ya sha giya ku rike shi ku hana shi tuka mota in ku kun san yana tuka mota cikin wannan hali ku kyale shi an in za a biya diya sai ku taimaka ku biya diya na shi eh wa alaikum salam ba sai da eh wai zai kashi prison a musulunci wannan ba hukuncin Najeriya ba ne hukuncin Qur'ani da hadisi ake magana na kuka kana maganar kasar ku yadda take hukunci muna muna so ne mai yi ku gyara ta ringa hukunci da abinda Allah ya saukar musulunci ya ce dama in an ya kashe wani sai ya daure shi har ya gudu kuma akwai yadda musulunci ya ce haka to kaga kana so kenan ka tambaye mu kan tsarin demokradiyya ya ake yi mu kuma ba yanzu ba muna karatu da eh wai yana magana wai irin yadda ake a najeriya an kama mutum ya yi kisan kai mai kuma a kashe shi sai zamanto sai aka zo aka kama shi a kulle shi daga bayan sai zo ya gudu sai gashi ya fito kawai kuwa an sake shi to ku dangin wanda aka kashe din kuna iya sawa kuma a kashe shi an gani to a ka'ida in kun san an kashe shi din me za a muku nan ba wanda ya ba ku dama ku kashe amma in kun kashe din me za a muku ba za a muku hukuncin wai ba za a muku hukuncin wai kuma a kashe ku ba tunda kun da fansa ne kawai za a muku hukuncin wanda ya ɗauki fansa ta inda bai dace ba na? <laughs> shi ne na da maka hukunci akan haɗa matakin da suka duba kawai kai kana ganin wannan da zai hutar da kai shi nan tunda kai ne da kai kisa kai kisa ne saboda ka rama abin da aka yi ma amma abin da aka yi rama aka ma din nan ya kamata ka miƙa ma hukuma ne su yi da kaga ba su yi ba sai kai ma kanka to hukuma suna iya kama ka suka ce to kai kaga an ƙi ne kai ce to su ɗin nan suna so su yi hukunci da ka ɗauki doka a hannunka za su hukunta ka to wani hukunci za su ba an fahimta yi ko a najeriya ma mai za su ba ya za su yi ɗaiɗai ba baya rubuta a kashe ka a najeriya ma ba a rubuta a kashe ka ba kuma a musulunci shi ma ba a rubuta a kashe ka ba an gane ba na kallahu ma wabi hamdi na na na inshallah eh الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى مدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكما يقول الثاني muna ta muku jawabai da kan abin da ya shafi tafsirin da malamin gabatar insha Allah ta'ala ana gobe za a fara azumi ne za a fara in Allah ya sa laraba ne za a ɗauki azumi tsoron talata malam zai fara wani tafsirin yana gabata ne karfe hudu da rabi zuwa karfe biyar da rabi kuma dama mun daɗe muna muku bayanin cewa na dai muna da buƙatar gudunmawa domin ɗaukar tafsirin da malam ke gabatarwa wanda har muka sanya malam rabi cewa da Allah ya amsa mana kuɗi a wurin yan uwa ya rubuta sunansu da kuma wanda ya alƙawari abin da zai bayar to har yanzu dai a wannan taimakon da yana nan dan da yawa akwai da yan uwa da suke alƙawari sun rubuta sunan ne amma ba ba nan ba sai dai rubutun amma ba nan ba da kuma sun fara bayarwa ba su kammala ba wani ke kira ga yan uwa da Allah wanda ya san yayi alkawari da Allah in an yanzu bai zo da shi ba ya ma rabi ne tambaye shi ko na bawai shi an sa ko akan da zai tura kuɗin zai gaya mai ko da bayan zuwa gobe jibi ne wurin a fara tafsir din muna da buƙatar gudun ku da taimako ga yan uwa saboda tafsir ya zo yau shine karshen karatu da ma yake gabatarwa na karatu da yake na yamma bayan sallar magariba zuwa isha'i wanda za a rufe shi a yau sai kuma bayan sallah Allah subhanahu ta'ala ka dare muna raye bayan bala ya bada hutu kuma ya aje lokacin da za a dawo za a sanar shi muna da bukatar gudunmu ko yan uwa da taimako wajen gudanar da su ka a samu tasgaro sannan abu na biyu mala yana neman haɗin kai ga yan uwa ɗalibai da sauran yan uwa wanda suke halarta ba a ramadan ba ma suka zo su halarci karatu saurara saka ana da bukatar idan ramadan ya shigo da yan uwa su ba da gudunmawa su ba da haɗin kai wajen sauraro don yana wa shi kanshi karatun ganin ga ɗalibansa suna fitar da shi kuma sun na karfafa yana karfafa shi da kuma sun yarda da abin da malam ke karantar da su amma babu daɗi malam ya hanga ga babu ɗalibansa ko kuma ga sai yara suna kabara Allah ba ga wani ta saka zaka ji a ɗaliban da kuke kishi ku tsaya kuna taron karatu a wajen Ramadan wajen Ramadan ya shigo malam yana tafsir da malam yana san hadin kanku da goyon bayan ku wajen halatta wannan shi ne sanarwar da yake sun yi wannan cewa malam yana da buƙatar haka abu na biyu akwai daura da aka saba gabatarwa duk ramadan idan ya karatu ko yan uwa da ake tsara daura da ake yi domin ilmantarwa da faɗakarwa da yan uwa ɗaliban ilimi har ma wanda yake so ya bukata yanzu ana da bukatar haka za a fara ba da fom ɗin nan insha Allah ta'ala za a tattabi malam usman wanda yake na rikodin ɗin nan zai za a samu fom nan a wurin shi kuma tsare-tsaren yadda abubuwan zai biyu baya na yadda daura za ta kasance insha Allah ta'ala za a ji daga baya za a yi bayani yadda daura za ta kasance amma dai mutum yan uwa cewa akwai daurar za a gabatar da Ramadan don shi ma ana da buƙatar yan uwa ɗaliban ilimi a halartar maza da mata ne yauwa in kana da ka za su iya zuwa amma za a sanar da ranar da za a yi da kuma tsare-tsaren abin da za a yi da kuma eh, mutakirar da za a bayar insha Allah ta'ala da yadda abin yake fatan mu dai Allah ya riskar da mu da Ramadan da lafiya da imani da zaman lafiya Allah ya kara malam imani da ikhlasi da lafiya da juriya da kuma hakuri da sabati akan daidai wannan shine sarau da rikicin yan uwa Allah ya saka kowa da alkhairi Allah ya yawa malam karantar da yake a mizani Allah ya bashi lafiya da karfin rayuwa akan karantar da mu Allah ya saka mu da alkhairi in wani shi wanda ke son bayani da rikicin mu da Allah a bada kuma taimako kamar yadda aka saba wannan shine A wani jawabi sannan sai karin karin da bayani kan maganar shi malam awwal din da tafsirin da dauran gaba daya wato abubuwa biyu ke rayar da shi na farko wato halartar ɗaliban domin ɗin ɗalibai ba za su halatta ba babu amfanin malami ya zauna a masallaci ya ce zai tafsiri ba zai yi malami ya ce zai tafsiri ko zai zaura shi kaɗai a masallaci yana yana daga murya ba daga an leƙa sai aga kawai malami kaɗai ke ta karatu cikin malamin nan wa yake makaratu in haka ne to yadda ɗaliban suka zauna a gida shi ma mai zai hana shi ma ya zauna a gida ya karatu kawai turo ta social media kun ga shi kenan zuwan ku masallacin ku zauna a yi karatu da ku shi ma ba da'awa ne an gane zuwan ku masallacin ku zauna shi ma da'awa ne sannan zuwan ku ke nuna irin kiman da malamin ke da shi a wajen ku za ga wani masallaci ana karatu magariba da isha'i kana leƙa za ka yi ta jin karatu kana leƙa sai daga malami sai ƙananan yara suna gyangyaɗi to shin kai za ka ɗauki wannan karatu da muhimmanci in kana sauraron kana sauraron karatun kullum za ka zo ga mutane biyu ne kawai sai wasu masu jan carbi suna bacci suna jan carbi eh wasu ko ba karatun dama suna zaune ne a ɗaki yara sun dame su suka shigo masallaci domin hayaniya musu yawa galiban irin wani zaka sun zo suna ta jan su har lokacin sallah yayi su ba sun zo sauraron karatun ka bane kai kaɗai ne a masallacin kake karatun ka wa'annan da suka zauna ba masu sauraron ka bane to irin wannan akwai kuskure ya kamata mu gyara wannan gaskiya mu yan salafiyya muna da wannan sakacin sakaci wajen sauraron karatun malami musamman ma malaminmu mun fi ba da ƙaimi idan za a yato malamin waje ne in za a yato malamin waje za ka ga irin hidiman da za mu yi masa a yi hidima sosai sannan kuma ka ga mutane ta ko'ina ana ta zuwa za a yi wani bakon malami ko da abin da malamin zai karantar bai kai na fi kima ba ma to ya kamata gaskiya mu ringa kirkinta abinmu idan ka ɗauki abinka da muhimmanci sai wani ya taimake ka mutunta abinka in ka ɗauki abinka bai da muhimmanci to haka mutane za su taimaka maka wulaƙanta abinka duk wanda yake mutunta malamin shi to wannan abin shi zai sa mutanen waje su mutunta maka malaminka in kana nuna malaminka banza ne a gaban mutane to haka mutane za su ɗauka banzan ne an gane wannan ko to ashe kenan yaya za a yi a gane kana mutunta malaminka shine idan yana gudanar da harkoki na da'awa kai ma ka ringa ba da gudunmawa ta hanyoyi guda biyu gudunmawa ta halatta gudunmawa na biyu shine ta hanyar taimakawa da abin da kake da shi na dukiya da wannan ake gane cewa lalle kana tare da malaminka kuma kana ba shi haɗin kai amma irin masu cewa ɗin nan to ai wallahi malam gaskiya karatu ya yi kyau wallahi malam karatun nan ba ƙaramin kyau ba wallahi ina ɗaki ina kwance muke sauraron karatun wai yana ɗaki yana kunci ai duk karatun da aka yi wallahi malam duk na zo da ina kwance duk da ban samu na zo ba a karɓar kallawo ko ba zai iya takawa yanzu a'a kawai shi zuwan ne ba zai yi ba don ya ba da haɗin kai a gudanar da shi to wannan gaskiya ba ƙaramin kuskure ba ne shi yasa kullum duk shekara muke maimaita wannan al'amari mu dinga taimakawa muna mutunta abubuwanmu in muna wulakanta abin mutu haka kowa zai taimaka mana wajen wulakanta shi na fatan gani in ba uzuri mai karfi ba gaskiya baya kamata mu ringa yin fashi wajen halattar karatuttukan da ake amma in kun mutu na da uzuri mai karfi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha na'am na'am magana social media eh za shafiya muhammad asalaci za su saurari kuma ga maganar lafi da kuma share da kwami da kuma magana kan shi ko da mutum ya halatta shi ne jin kare bayani abin da yake magana shi ne maganan a sanin cewa karatun ana sashi a facebook to kuma lakin din nan da comment zai taimaka wajen faɗaɗa tafiyar da sakon zuwa wasu mutane da yawa idan ya zama to mun zo da yawa mun cika masallaci ba shi yarin ba lakin din nan to shi akwai matsala zai zama to sakon ya tsaya ne iya masallacin malam baku kuma muna son sakon ya kai ina sun san samu ne ya kai uwa duniya can a gani dama shi mai da'awa ba yana so da'awar ta tsaya inda yake bane kawai yana son ne karatun da ake yi sakon ya kai ko ina a san menene abin da yake faɗi kaga ashe kenan kenan da'awa a wannan masallacin kenan da'awa bai tsaya kan malamin ba kaɗai ba malami yana da gudunmu wanda zai bayar masu sauraro su suna da gudunmu wanda za su bayar masu taimakawa suna da gudunmu wanda za su bayar masu lakin da shiyari su ma ba da'awa ne kowa na shi da da'awa inda mutum ya yi da kyakkyawan manufa ya shiga cikin wata awonu alal biri wa takawa wala awonu alal ismi wal udwan ku taimaka ma juna wajen da'a da tsoron Allah kan ku taimaka ma juna wajen zunubi da ƙetare iyaka Allah ta'ala ya bamu dama kowa ya taimaka gwargwadon ikonsa insha Allah insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana Allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya Allah ya shirye mu ya shirye shugabannin mu Allah ya cusa mana imani ga baki daya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk out